A Najeriya sanin kowa ne baya ga matsalolin Boko Haram da ke addabar yankin arewa maso gabashin ƙasar garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa da hare-haren 'yan bindiga ya zama ruwan dare a kusan ɗaukacin yankunan ƙasar. Wannan ne ya sa hukumar ta 'yan sanda nuna damuwa tare da shirya wannan taron a birnin Lagos, wanda ya samu halartar mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo da ministan harkokin 'yan sanda Muhammad Mai Gari Dingyadi ga dai tsokacin da ministan 'yan sandan ya yi bayan bude taron. To kamar da ka sani dai matsalolin 'yan sanda kafin yanzu suna da yawa kuma musamman sun hada da matsalolin kayan aiki a waɗanda za su taimaka musu domin su yi yaƙi da waɗannan matsalolin. A hali yanzu mai girma shugaban ƙasa ya yi tsari wanda zai sa waɗannan abubuwan insha Allah za su kyautatu. Taron ya kuma sada babban sfeton 'yan sandan ƙasar Muhammad Adamu da mataimakansa. Kana da kuma shinonin 'yan sandan jihohin ƙasar 36 da mataimakansu da kuma masana harkokin tsaro. To koya waɗanda aka yi wannan horo domin su suka ji? Sunusi Buba, kwamishinan 'yan sandan jihar Katsina ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da tashin hankali. Mun ƙaru kwarai da gaske saboda muhimman abubuwa da muka zauna muka fahimce su kuma aka zana su saboda a samu tabbacin yadda za a yi amfani da wa'innan muhimman abubuwa da suka shafi tsaro saboda inginta harkar tsaro a kasar nan. A cewar lawan tanko jimeta kwamishinan da ke kula da 'yan sandan kwantar da tarzoma ko mopol da yardar Allah 'yan Najeriya za su ga sauyi. Eh, kamar yadda shi inspector general sai faɗa yanzu akwai himma sosai an kara himma sosai yadda za a yi cima a kai gagaci kan waɗannan matsalolin insha allahu daga yanzu zuwa gaba in allah yadda za a ga sauye-sauye A wannan taron da yi wasu jami'an na 'yan sanda sun samu ƙarin girma, cikinsu har da Zubairu Mu'azu, kwamishinan 'yan sandan jihar Legas, mai masaukin baki, inda ya haura mukamin mataimakin sufeto janar na 'yan sanda. To alhamdulillah, eh, na mun gode Allah da ba mu wannan ƙarin girma da muka samu. Ah, wato manuniya ce cewa an amince da aikinka. to muna wa Allah subhanahu wataala godiya sannan kuma muna godiya ga shi special general abokan aikinsa na management team na police muna musu kuma alkawarin cewa insha Allah ba za mu ba su kunya ba wannan kargima da muka samu an karkare wannan taron ne dai da liyafar cin abincin dare tare da bada kyaututtuka da lambobin yabo a taron da gwamnan Lagos Babajide Sanwo Olu ya samu halarci da takwaransa na jihar Edo inda dukkaninsu biyu suka samu lambobin yabo kan gudunmuwar da suke baiwa jami'an tsaro Gidauniyar attajirin Afirka Alhaji Aliko Dangote ma na ɗaya daga cikin waɗanda babban sufeton 'yan sandan Muhammad Adamu ya karrama. mai jidda shehu modibo ita ce ta wakilci gidauniyar dangote a gaskiya mun ji daɗi kuma mun yi farin ciki kwarai da gaske domin an yaba da gudunmawar da dangote foundation take bayarwa a bangaren tsaro kuma aliko dangote foundation ko da yaushe suke da kokarin ba da gudunmawarsu don tabbatar da cewa najeriya ta samu cikakkiyar nutsuwa da zaman lafiya abin jira a gani dai watakila cikin kankanin lokaci al'umma su gani a ƙasa ahmad abba lagos arafai